والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اتبعه وصار على منواله إلى يوم الدين bayan يا yan uwa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina man lalai marhabin zuwa ga majalisinmu na tafsiri na wannan shekara 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma yau ciki ikon Allah shine ranar ainihin rufe tafsirin kamar da aka saba duk shekara lokacin rufewa mukan ɗan fassara abin da ya sawaka daga littafin Allah sannan mu ji tambayoyi sannan mu ƙarƙare da jawabai da muka saba yi na godiya da nuna wato farin ciki farko zuwa ga ubangiji mu mahalicci mai kowa mai komai buwa gagara misali kuma bayanin da ka iya biyowa bayan haka sannan kuma a ainihin wato tashi da fata Allah zai muna muwafaka ya karbi wannan ibada tamu to ma kafin haka dai tambayoyi kafin tambayoyi jiya na yi alkawari abubuwa biyar ne suka sa haramun ne mutum ya sanya karatun ƙur'ani a cikin wayarsa a matsayin abin da ake kira amo na kira ko kuma arti ko ringing tone dalili na farko wato kamar mutum ya mai da ƙur'ani bawa ne saboda kai ka sani cewa duk lokacin da ka sanya wata murya ko zuban ruwa ko ma menene ko nokia ton ake cewa aikin wannan amun shi ne ya tunatar da kai ana fa kiran kawa ne wato yana maka hidima ne aiki yake maka kenan shi yasa wasu wayoyin na china ne ina tsammani idan ma ka sami sako sai ka ji sun ce yallaɓai ka sami sako excuse me boss haka suke cewa boss wato kai boss ne kenan a takaice waɗannan abubuwa hidima suke maka yaranka ne to lokacin da ka sa karatun ƙur'ani a karanta don ƙur'anin aji ka ɗauka to kamai da ƙur'ani wato yaro kenan boyi boyi yana maka hidima kenan wannan akwai rashin ladabi ga littafin Allah saboda wannan dalili na farko cikin dalilai guda biyar haramun ne ka sanya ƙur'ani karatu na kowane malami a matsayin wato abin da suke kira arranna ranna shine arti ringington bacon na biyu kudin goro a dalilin kudin goro haramun ne ka sanya karatun ƙorani a matsayin amo na kira me nake nufi da kudin goro saboda kaga wanda ya sa zuban ruwa ba akwai zuban ruwa ba sha sunan shi mai ringin tone wanda ya sa kukan zakara sunan shi dai mai wanda ya sa ƙorani shi ma sunan shi mai kai musu kudin goro ƙur'ani ya fi ƙarfinka daidaita shi wani ma fito ya sa ƙur'ani yana sunan shi ringington kiɗa ma ringington kitabullahi azama min zalik saboda wannan dalili na kuɗin goro da kai kai rashin daga ƙur'ani sabo ne kuma ka duba wannan laifin ƙaddara ana kiranka a rana sau hamsin kenan ka saɓi allah sau hamsin a rana subhanallah to kuma hamsin din a rana sau ɗari uku da sittin adadin kwanakin shekara biyu kenan na uku Allah ya ce in an karanta ƙur'ani ku yi shuru tsakaninmu da Allah wanda ya sanya karatun ƙur'ani a matsayin amo na kira hankalinsa na kan karatun ne ko gun mai kiran nashi ne musamman magana kuɗi ne kira ɗin saboda Allah hankalinsa yana ne to ina fastami'u lahu wa ansitu ina fastami'u lahu Qur'an nan yana hilau hilau hilau hilau misali ba magana insati wannan ma akwai rashin ladabi ga littafin Allah uku kira na hudu sai ka iske mutum ya katse ayar baya bari ta kai ƙarshe kai ka sani ni na sani kowa ya sani duk wanda ya sanya tilawar wani malami a cikin waya a matsayin ringin ton baya bari sai an kai karshe kafin ya katse musamman in dogon aya ce ana farawa sai katse wannan rashin ladabi da rashin kirki yanzu ko shugabanka ne a ma'aikatar ku ya zo yana magana ka datse shi mahaifinka ka katse shi kai wanka ka katse shi a magana inda mutunci tsakaninku to yanzu ainihin ubangijin rabbul izzati wal kamal ne kake da tsewa kasa innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim sai ka katse kalamullah yuqta to mun san magana mutum ma gama gari farar hula inda mutunta ba za ka katse ba ballantana maganar ubangiji wanda la ya tihi batulun min na wala min khalfi dalilin nawa kenan na nawa kenan na biyar akwai yiwuwa da wata kilanci na ka shiga ban daki da wayar taka a kunne in an kira ka sai a ji tilawa na tashi a wuri mai ɗauyi mai ƙazanta da daɗi wannan babu daɗi saboda wani abuwa guda biyar haramun ne mutum ya sanya karatun ƙur'ani a matsayin amo kira kuma sawa ba shi ke nufin cewa kai mai cikakken imani ba ne imanin shi ne ka kare ƙur'ani daga abin da yake wato akwai rashin ladabi wannan shi ne abin da na yi niyyar faɗi jiya kuma da fata na sauke allah sa in kunne ya ji ya yi aiki da shi to jiki ya tsira ba ka ce kunni ya ja tsira in kunnin ya ji in bai aiki bai tsira ba Allah ka samun dace je ga tambayoyin da ke gabanmu mu bismillah rahman rahim tambayoyin suna da dan dama dan wasu mayansu yanzu sun karu sun kai goma sha to za mu ga dai allah ya ba mu iko mu karanta na farko dai tambayan da larabci ne yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu tambayan farko yake cewa limada ya'ani suratul fil qur'an لا تأخذ قاعدة النحوية مثل سورة الكافرون وسورة المنافقون يتي بدلا من سورة الكافرون أو سورة المنافقون أي فرق أي فرق ما في فرق حتى التركيب العربي غير صحيح يا أخي الكريم التركيب غير صحيح ولعل الذي قرأ هو الذي ممكن لم يقرأ على سيء عندك يعني بيان طيب اقرأ yana tambaya ne shi yana ganin me yasa ake ta suratul kafirun suratul mu'minun ko kuwa ana hukuma ya kamata ka ce suratul kafirin ne da suratul mu'minin duk ɗalibin nawa ya san haka dama saboda al-mu'minuna ana kiransa ne jam'ul muzakkar salim yurfa bilwa wa yujar wa yunsabu biliya ka'ida ce domin za ka ce ainihin baitul musulmin haka kamata ka ce da tun da an ce suratu ai mudafin ne wa mudafin ilai ya kamata musulmi na bil idafa kenan wani ana kiransa kawai hikaya shine dalili an bashi haka ne alal hikaya a kowannan kuma arabiya shine dalilin kawai tambaya ta gaba ah, har yanzu dai tambayan na biyu shi ma da larabci ne yake cewa afwan ya shehul karim utlibu minka an tubayyana li bayanan alal ijaz haulal jarhu wa ta'adil mahiyar jarhu wa mahiya ta'adil alal alal talhis haka yake a rubuce ka karanta kuwa eh, tun da haka ne ya yi kuskure marubucin ya da kisi bawai ya kamata a gyara don ba masu a kuskure a arabiya ko kusa sake karantawa don a yi gyaran don yana fita duniya karace majalisun mu an yi kwaba an yi shuru ya ce afuwan ya shekul karim mhm. utlibu mislu gyaran farko اطلب بقى اطلب نعم. اطلب مثل ان تبين مثل فتح مثل ان تبين لي بيانا على الايجاز حول الجرح كسكري حول الجرح ما هي الجرح بريك قريتكم ما هي كسكري ما هو الجرح وما هي التعديل كسكري ما هو على talkhis shikenan me tsokacin ka tsokacinka يعني huwa alladhi qara ana aqul bas ma sami'tuhu غير sahih wajibi an usahhi ma kana munharifan hatta alkalam يكون sahihan araftum tambaya yana bukata a masa bayani menene ajr wa ta'dil yara munji Aljarhu والتعديل ورا ورا غوار غواري in ka ce aljarhu shine kamar ka ce karciya wata rufe karciya ɗin. amma a ma'anar malamai jarhu shine ainihin suka a ta'adil kuma shine ainihin jinjina ga mutum ko ka ce yabo abinda ake nufi da wannan kuwa <clears throat> shine ba duk wanda ya kawo hadisi ne za a karbe shi waye kai tukun shi sa idan ka ɗauko muƙaddimar sahihu muslim ya ɗauko wata magana ta al'imam muhammad bin sirin yana cewa al-isnadu min ad-din walaula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a isnadi menene isnadi ne jerin gwanon da aka bi aka ɗauko hadithi shine isnadi shi yasa al-imamu suyuti ke faɗa cikin alfetu suyuti a cikin hadisi yake ce me wasanadul ikhbaru an tariqi matin kal ikhbari lada fariqi kal isnadi lada fariqi wannan shine isnadi wasanadul ikhbaru an tariqi matin kal isnadi lada fariqi isnadi shine kamar ka ce chain of transmission to wannan isnadi wani ya rawaito daga wani dole su waɗannan wanayen da aka samu sai an san waye shi masana sukan ce to ai wannan mutumin da ke cikin wannan isnadin makaryaci ne tunda makaryaci ne kuwa hadisinsa mai rauni ne ba za mu karba ba sai a ce hadisin saboda li'anna fihi kazzaba akwai makaryaci cewa makareci ne shine aljarhu an rusa shi kenan amma ka ce a ai wani da ke cikin wannan isnadin mutum ne thiqatun thiqatun thabtun hafizun mutqinun taqi an yaba masa to wannan shine ta'adi dukkanin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya bi ta sikelin malamai ka dauki misali imamul albani Allah ya ji kanshi cikin malaman da Allah ya nuna su a wannan zamani wanda suka yi fice a wannan fage mai albarka ya ɗauko maganan magabata ya ruwaito hadithin wani mutum ana kiransa baƙiya sai ce a hadithu baƙiya laisat naƙiya fakun minha ala taƙiya a hadithu minha ala hadisan mutumin nan baƙiya ba na ne ka kai masa kai ƙiya kan Ta taqiya mana kai kafa kafa. nuh ibn maryam fitaccen makaryaci ne malamai suna suka riwaya suna nan da yawa da zaran malami da ya san abin da yake da ya kalli jerin gwano na hadithi zai iya sukan hadisin ce a hadisin fihiwan ba karɓaɓɓe ba ne wannan shine aljarhu wata a takaici ina fata an gane ko saboda haka wato wato suka da yabo shine manan aljarhu wa ta'dil kuma dole a samu waɗanda aka amince da su kafin a tabbatar da hadisin annabi yau a rayuwa ma kana jarhu wa ta'dil a rayuwa ta yau da kullum wani ya ce yana son ya nemi aure a gidanku sai ka ce a to in dai wani ne gaskiya ba mutumin kirki ba ne ka masa jarho kenan ka shine shi ne jarho ai kawai ai mutumin kirki ne suka masa ta'adil to in a rayuwa ta duniya ka yi suka kayi yabo don komai tafi daidai to wannan suka da yabon shi fi cancanta kafin a karbi hadisi a ce daga manzan Allah ne don haka kara masa ƙarya saboda yi masa ƙarya ba kamar yi wa mutane sauran mutane gama gari ƙarya ba ne ina fata an gane ko bari ba ku misali akwai hadisai da yawa da suka shahara a bakin mutane wanda suke ba su inganta ba i'mal li duniya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhir ka annaka ta'ishu gada hadisi amma hadishi ne cewa annabi ya ce ka yi aiki a duniya kama ba za ka mutu ba ka yi aikin lahira kama gobe za ka mutu hadisin yana yawo a bakin amma hadishi ne bai inganta ba imam al-albani na cewa la asala lahu is baseless a dalilin jarhu ne wannan hadisin ƙarya ne haka al-imam suyuti an gane ko a ba sahihi bane daga annabi sallallahu sannan kuma ka ji wani hadisin man lam tanahu salatuhu an al-fasha wal munkar lam illa buda duk mutumin da sallah sallarsa bata ƙara masa tsoron Allah ba to ba abin da ta wanda sallarsa bata hana shi sabo ba kai to ba abin da ta ƙara masa illa nesa daga Allah shi ma wani hadisi yana yawa bakin mutane shi ma hadisi ne wanda yake bai inganta ba albani na cewa fihi lainun ko kuma batilun la yasih ga sunan da yawa misali daga ciki hadisin da ke cewa utlubul ilm walau bisin ku je har tana ku nemi ilimi hadishi ne bai inganta ba hadisin da ke tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim ku kama kafa da matsayina ku yi tawassuli da matsayi saboda matsayina gun ubangiji babba ne shi ma hadisin kanzon kurege ne hadishi ne bai inganta ba ibnu taymiya na cewa ba shi da asali hadisin ƙarya ne wanda duk yayi bacci bayan sallar la'asar in ya gaba da taɓin hankali shi ya so wa annabi ne faɗi wannan magana ɗin man nama ba'd al-asri fahtulisa aqluhu falam illam saw duk wanda ya kuskura ya kwanta bacci bayan la'asar in ya gama da taɓin hankali shi ya sano shi ma wannan hadishi ne bai inganta ba hadisin karya ne dai hadisin kuma na cewa man man man man man man haddasa fa aqasa fa huwa haqqun duk wanda yana ƙara magana sai atishawa to magana gaskiya ce imagine man haddasa fa atasa fa huwa haqqun in dai kana ƙara magana can sai kai atishawa to alamar ta magana gaskiya ce na koro wannan baku misalin inda aljarta ya aiki aljarhu wata adil hadisi ne kusan guda ɗari anan duk ba su inganta ba wanda kuma suna yawo a bakuna to malamai suna da wannan ka'ida sukan bi wannan ka'ida wajen gane mutum akan salafiya yake ko akan sarko ba kan suna yake ba amma ba za ka yi kudin goro ba kamar da muka yi bayani jiya ina fata wannan tambaya an karanto ta an ji kuma an ba da ansa gwargwadon hali an ji abin da muka faɗa Allah ya samu dace je ka tambaya ta gaba don so muke yau mu kai ƙarshen addukhan mu rufe da ita na'am zakullahu khairan ah, wannan tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ya ce malam ya halatta mutum ya ringa maimaita abinda mai kiran sallah yake faɗi alhali na cikin bandaki wato bayi kenan ko ya halatta mutum ya dinga maimaita abinda mai kiran sallah yake faɗi alhali na bandaki eh a zuciyarsa ba fili ba wallahu alam barakallahu khair wannan tambayi ke cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam yana halatta mutum ya yi wanka da roguwan ruwan da ya yi wankan janaba da shi ai ruwa ba abin da ke lalata shi ruwa kullum mai tsarki ne sai dai abin da ya rinjaye a kan shi na daga launi ko ɗanɗano ko shaga wannan hadisin bai inganta ba amma aikin ma'abota ilimi a kansa yake imam shafi na cewa wannan hadisin la yuthbitu mithlahu ahlul ilm wal amalu alaihi inda al'amma wal khassa amma ana aiki da shi don ko ba a gaya maka ba a yawan aka ce da kai ga ruwa mai kyau kuma ka ga faro-faro ya fada ci kaga ba za ka yi Allah da shi ba ina fata an gane ko don haka mutum zai iya yin wanka da ruwan wani ko kuma ruwan da ka yi wankan janaba da shi ka sake wanka da shi to menene laifi ya halatta ruwan da ka yi wankan janaba da shi in ya rage ka kuma yi wanka irin na tabarrudi da kuma ta tanazzufi ma'ana ka sa sabulu ko ka kwana don ka ji sanyi la ishkala alai wallahu ala bakumullahu khair wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yake cewa don Allah malam a jawo hankalin ma'aurata da suke yin aure gab da azumi saboda suna saduwa da juna da azumi a bakinsu kaif suna aure kuma suna saduwa kana nufin misali in an yi auren da azumi sai dinga kwanciya da matarsa rana tsaka to shi wani wani irin kidahumi ne wannan toko yaya za ka yi aure da matarka saboda zumuɗi da zakwaɗiɗi da ranar Allah ka tau wannan alƙali ya kamata ya tsatsala masa bulala saboda rashin hankali haramun ne look ai azumi shine al-imsaku an al-akli wa shurbi wal jima'i wal hadyan min tulu'il fajr ila ghurubi shams bi niyyat al-ibada azumi shine kamewa gabarin ci gabarin sha gabarin bukatar farji gabarin kazantar harshe daga hudowar rana zuwa faduwar rana hudowar alfijiri kai to inda har mutum ya yi aure dab da azumi sannan kuma ya kwanta da matas da rana tsaka ai kuma sabon abin da ya faru ai azumi ya ɓaci kuma sai ka fara kwana 60 a jere to amma idan kana magana mutane suna ɗaurin aure gab da ramadan ne watakila ana yi ne saboda mata allah allah suke misali a ce ya kamata ki shiga gidan miji a ramadan ya same ki kina da ainihin miji wannan abu ne mai kyau babu laifi amma mutum ya je ya kwaba kuma da watan azumi ya kwanta da matar rana tsaka ina ma daddare ne daddare Allah ta'ala saukar da aya so masu wannan Allah ka sa a gane a kuma daina dan hadari ne wasa da addini ne wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq akumullahu khair wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce malam ko akwai wani ingantaccen hadisi ko aya da ya bayani akan azumin sittu shawwal don na ji waɗansu malamai suna cewa ba wani nasi a kai to da farko da yadda ka jero tambayar akwai abin da mai don ka ce akwai wani ingantaccen hadisi ko aya zurin tambayar bai kamata kai haka ba sai dai ka fara ce akwai aya tukun ko hadisi man ka ce akwai hadisi ka fara magana sannan ko aya to akwai aya ingantacce da bata inganta bane a ce hadhihi aya sahiha a rama akwai ta ne ko aya da'ifa ai aya aya ce kawai in ta tabbata aya so ina son ci hatta ya kamata mu san yadda ya kamata mu zura tambaya mu gina tambaya wannan kenan amma dangane da azumin cewa akwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari cikin sahih Muslim manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana kaman sama dar ko kana ka siyami dahar duk wanda ya azumci ramadan sannan ya bibiyar da a ramadan ɗin da kwanaki shida na shawwal to kamar ya azumin shekara ne ku duba nan annabi sallallahu alaihi yana ba mu wato wata formula ne ta lissafi saboda wanda ya azumci ramadan ramadan kwana nawa ne talatin shawwal kwana nawa na'am talatin da shida sau nawa sau nawa sau goma ɗansu baka nawa adadin kwanakin shekara kiya ya salam ka duba to wannan hadithi da aka yi tambaya akwai hadisi tabbatacce aka yi kokware da gaske a cikin sahih muslim hadithin abu ayyub al-ansari wanda ya azumin ramadan sane bibiyar da shi da kwana shida kamar ya azumin shekara ne saboda haka ban san wanda ya ce wannan ibada ba a yi ba illa abin da aka danganta malikiya cewa wai wasu daga cikin mabota mazhabar malikiya Allah kara musu rahma suna ganin cewa wai kada ainihin jahili ya ɗauka ramadan ne an danganta wannan fahimta ga imam malik maliku malami ne na sunna malami ne na fiqhu malami ne cikin malaman da Allah Ta baraka wa ta'ala ya ɗaga su saboda iliminsu da bayan da Allah ta'ala ya musu shi yasa Allah ya azurta su da mabiya da yawa a bayan duniya Allah ya ƙara masa rahama da shi da dukkanin sauran malamai amma sai dai ba masu bane ba annabi bane Allah bai aiko shi ba kuma bai ci a masa takalidanci ba duk wanda kaje ke zama mu yan malikiya ne yana zakalkalewa to wannan jahilci ne imamu na malu bai faɗi haka ba mutum ne mai girma kowa san shi to ana danganta cewa gare shi cewa idan mutum ya yi azumin ramadan to makaruhi ne ya shawwal dalili wai saboda kada ainihin wanda bai sani ba ya ɗauka shawal ɗin ɓangaren azumin ramadan ne in wannan magana ta tabbata imam na malik ya faɗa allah ƙara masa rahma to akwai tsokaci a kanta dalili shi wannan mutum wani irin mutum ne an yi azumin ramadan kwana talatin an sha ruwa an fidda zakar kono an ci abinci an je sallah an dawo dubi gane ramadan ya kare ba sai ya ce wa shagari ya dauka wai ai ya dauka har yanzu nan ana cikin ramadan ne Eh, ina shakkar danganta wannan ga imam na malik da fata an gane ko tare da cewa a malikiya akwai abin da ake cewa saddu zari'a ko da abu yana da dalili sukan ce a bashi inda ba karar ba ne don kada mutane su fada cikin halaka cikin hadari misali don mutumin da ya sha azumi da mantuwa suna gani ya kamata mutum ya rama don a samu wasu marasa tsoron Allah su dinga shan azumin da gangar su ce sun manta ne a takaice azumin shawwal akwai kuma ana so da zarar mutum ya kara azumin ramadan ya yi maza yi in ya ga dama ya a farko in ya ga dama ya a goman tsakiya in ya ga dama ya a goman karshe in ya ga dama ya yi a jere in ya ga dama ya a rarrabe kakan ga wasu idan Allah musu wadata da arziki suka je umra da ramadan ana ƙara azumi kafin su dawo gida najeriya suke azumin su shawwal har suka ce in mun koma gida abin zai mana wahala amma yanzu dama mun zo cikin doron ibada ne akwai ragowar allurar ramadan a cikinmu bari mu karisa da mun koma gida mun fara cin abin sai mu manta kuma misali saboda ka Allah ka sa mu samu dama bayan mun kara azumin na ramadan ya ba mu iko yin azumin sittin min shawwal na'am ah, tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace a wani yatsa ne ya kamata ahlus sunna ya sa zobe zobe wato yatsu an kasa su gida uku dangane da hukuncin sa zobe akwai yatsar da ita tafi kusa da sunna ita ce karamar yatsa wannan khinsir na ake so kasa zobe sai kuma wanda ya halatta kasa wannan binsir amma wanda ya fi wannan sai babu dalilin kuma hana wannan ɗin in kasa yayi sai kuma na biyu wanda ainihin haramci ne wannan da wannan baya halatta ka sa a wannan cikin hadisin sayyid na ali babbar yatsa ko wannan haka shi ma wannan ibham to wannan abun hadda mata wasu na ganin banda mata domin su mata ayan ado ne ma'abota kyal kyal kyal kyal ne su kenan kuma hukunci uku wanda ya fi kusa da sunna wanda aka halatta da wanda aka hana to a wani hannu za a sa zobe imamu na malik allah kara masa rahama yana ganin tun da zobe a ne duk hannun da ka sa yayi ko hannun hagu ko wannan daga wannan suke kiyasin sa agogo a hannun dama allah sa an gane khair. tambaya na gaba ke cewa shin wanda ya yi kiran sallah wajibi ne ya nema annabi wasila zahirin hadisi cewa man sami annida wanda ya ji kiran sallah to ya karanta da Allah raba da tama to da haka wanda ya kiran sallah shi ba zai wannan addu'ar ba to sai wasu sarakan hikima suka ce ah to ya ce aka yi man sami annida hadha almu'azzin sami'a nafsahu to ai shi mai kiran sallan ai shi ma ya ji kansa da kanshi ai da ya kira din ai ya ji ko bai ji ba Dan haka ainihin shi ma zai karanta Allahumma rabba hadhihi da'wati ta mazo a ƙarshe amma zahirin nassi wanda shine mafi daidai insha Allah ta'ala wanda ya kiran sallah ba za mu tilasta masa cewa dole shi ma sai ya karanta na addu'a ba ayya yana shi aikin aiki. wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq jazakumullahu khair ah, wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace mutum ne ya saki matarsa saki na farko ya ba ta takarda suka sake samun sabani da ita ta ce kuma sai ya sake ta nan ma dai ya sake ta kuma ya rubuta takarda ana nan tare a sai aka samu matsala na uku yana shirin saki sai aka tuna mashi ka san saki biyu ne dama kai min yanzu kana gab da na uku sai ce a'a ai saki ɗaya ne saboda wannan saki biyu da na maki na yi ne saboda jaddada wannan na farkon ne <laughs> to wannan wasa da addini ne ka gani malam mai lahallari albantayusi aljazairi rahmatullahi alai yana cewa wala hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah mai fi a wannan kasa ta mai albarka duk malamai sun karanta da mu lahallari Allah ya rahamshe su ya kara musu albarka cewa bayan halatta ga mutum ku ji maganan ya aikata wani aiki wani aiki sai ya san hukuncin Allah sai mu ce kai da kace jaddadawa ne ina kake da dalili daga littafin Allah ko sunar manzon Allah dan uwa kamar da addini wasa kenan ka sake ta sakin farko har ka ba ta takarda shikenan an koma kuma komai ya koma daidai ka kuma sake saki za ka yi na uku aka tunata sai ka ce a wai ai wannan na biyun nan ba fa saki ba ne jaddadawa ne sai mu ci wasa kake yi ka yi saki biyu kenan sai mu jira ka yi na uku saboda a talaku marratan فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ka magana cewa jaddada kai ba gaskiya ne. in ka kuma sake yi shikenan saki uku nan. fala tahillu lahu min badu hatta tanki hazaujan gaira. sai dai idan kana son ka ce da mu ka sake ta ne sakin farko tana cikin jinin haila to dama wannan kuma akwai khilafa tsakanin mabuta ilimi wasu na ganin wannan sakin bai yi ba kuma shi fi karfi mu a fahimtar mu dan hadisin ibnu umar mai data sai ta je ne ka sake ta in kana so amma muddin sakin nan ya bisa ka'ida yi na farko ka sake yin na biyu sannan ka jaddawa ne wa gaya ma ka da saki to da ka saki biyu kenan in ya sake yana uku Allah sa ainihin an fahimci amsar da kyau wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq kullahu khair tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ce wai me yasa ake amfani da alamun wata a husumiyar masallatai saboda wasu wanda ba musulmai ba suna cewa ai musulmi suna bauta allah wata a dan wanda yake ba musulmi ba ya gaya mana wannan ai ba zai mana ilzami ba dan wani ya wata magana game da addininmu kuma kafiri ne babu ilzami don yi wannan maganar ilzamin za mu koma ne a shari'anmu akwai wannan abin na da asali ba shi da asali ba sai wancan yawancin maganar ba a sanya wa ainihin masallaci alamar wata da tauraro ba shi da asali kamar da imam albani ya faɗa amma tun da yanzu ya zama abin da aka gane asalin abin ana gani daga wato misali al al'atrak ne mutanen turkiya lokacin da suka mallaki kasashen musulmi musamman daular banu uthman to har ya zamanto alama ce da duniyar musulmi ke gane haka to in har al'umma ta karba wata alama ce ba ba magana bautawa amma ku sani ba shi da asali a farkon musulunci babu inda aka ce ayi haka amma idan al'umma ta kai wannan abun har ana gane e ga masallacin aka zo to muna fata da idan Allah ba zai kasance laifa insha Allah ta'ala kuma ai su kirista ai su bauta ma cross suke ai domin wannan gicciye din alama ce ta cewa mai su an gice shi kuma dan Allah ne kamar da suka faɗa a cikin yohana sura ta uku aya ta goma sha shida gama Allah ya kauna cikin cikin bible su misali john 3:16 misali to ya bambanta da mu musulmi wannan ya kama da abin da wani taɓa tambaya ta shekara kusan kusan ashirin a ainihin garin ummu wahiya kirista ne sai ke cewa ai kuna bauta ma rana ne ko musulmi bauta ma rana kamar yadda wata kuna sallah lokaci kaza kaza muka ce to inda haka ne muna sallah sau biyar ne safiya lokacin da ba rana kuma ina take to da magariba ina take da lisha ina take shi hayana kawai kake yi in muka fahimta bane ka tambaya to gaskiya ina ganin tambon ya kamata mu ah, saurara saura biyu to a basu don so muke sai mun sauke addukhan a yau kuma muna da adadin abinda muke so mu riskar ba mu so mu yi ta gudu wurur misali cikin tafsir to malam karanta inda sauran lokaci biyun sai mu riskar da su kafin mu yi jawabin karkarewa Allah ya samu dace Allah. ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya mai lamba 44 kuma ita ma suran lambar ta mai 44 Allah ta'ala ce inna shajaratu zaqqum ta'amul athim ko ta'amul athim كالمهل يغلي filbuton ka كغلي الحميم ayan nan guda uku Allah ya ce lalle bishiyar zaqqum an ce wata bishiya ce shu'umar bishiya hatsabibiyar bishiya wadda take tsirowa a tsakiyar jahannama subhanallah kai ka san bishiya akwai ɗanye a jikinta ai akwai ruwa a jikinta ya za a yi a ce ruwa kuma ya tsiro a cikin jahannam don ka san hatsabibancinta da bala'inta da masifarta lalle bishiyar zakkun sai Allah ce ta'amul athil abinci ce ita bishiyar ta ma'abota laifi duk wani al'afin criminal mai Allah fito na fito shirka sabo zina giya luwaɗi kisan kai caca yaudara ƙarya gulma kaza kaza kaza ya mutu bai tuba ba to zai ɗanɗane bishiyar zakkum na'udhu billahi min zakkum Allah ya ce kaga bishiyar zakkum ha ta'amul afi abincin masu laifi kenan yaya take sai Allah ce kalmuhli yaghli fil butun yanda ka san narkakkiyar darma ne tana tafarfasa a cikin uwar hanji ya Allah ni'ima sai Allah azaba kuma sai Allah ka ghalli hamim yanda ka san tafasasshen ruwa haka za su sa sai kayan cikin ya toye ya fito fata ta fada cikin ruwan in sun ci zakko su kuma sha tafasashen ruwa an yi musibatan hadihi Allah ka tsare muka kare mu ci gaba إلى Allah ta baraka wa ta’ala ya ce, Huzuhu fa’atiluhu ila sawa’il jihim, huzuhu! Allah zai gaya mala’iku, kama shi! Malamai suka ce, Idan Allah ya ce da mala’iku ku cafke shi wajen dubu saba’in sai su yi kan shi. Wasu mala'ika ɗaya zai iya ɗaukar duniyar kai sa a tafin hannu yana juyawa mutum cakurkuri ɗan fyandoro guda nawa yake hannun mala'ika la ilaha illallah ya ce khuduhu ibtadarahu sab'una alfa malakin yajrunahu ila azabillahi rabbil alamin ce khuduhu fa'tilu ila sa'il ku kama shi fa'tilu ku finciko shi shine yawma yud'una ila nari jahannama da'a za a dinga hankada su zuwa wata jahannama hankadawa zo fa'tilu ku kama shi ku finciko shi ba fincika irin ta mutum ko ta shugaban gidan kurkuku na duniya ko ta dan sandan duniya ba a'a wata halitta ce mai zaman kanta dan bala'i kawai Allah ta'ala ya halicce su ku cafke shi fatilu ku binciko shi ila sawa'il jahim zuwa tsakiyar wutar jahannama ba ma gefe ba sawa la ilaha illallah ba ma nan ba Sun subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim sannan ku kwarara masa a tsakiyar makwarkwadan kanshi daga daga tafasasshen ruwa na ainihin jahannama daga tafasasshen ruwa irin na alhamim dan uwa mai girma ko a duniya ka tafasa ruwa da hita ko da gawayi ko a tukunya yaya ka ga ruwan tafasashe ke da fatar dan adam salewa tuwaye jiki to ina ga wutar jahim wacce aka hura ta hurawa kan hurawa kan illa masha Allah Allah abin tsoro ne Allah ka ba mu ikon jin tsoronka da kiyaye dokokinka a fili da ɓoye a kowane irin yanayi ci gaba zuku innaka antal azizul karim ban fassara wannan ba to malamai suna kira wannan at zuku إنك أنت العزيز الكريم ذق الله أكبر ذق هنا إدغامي ني كو إخفائي كو إشمام إدغام ما لم يكن إدغام أنت الأولين إدغام ما أكا إدغام أنت الشكي ذق التجويدي منين هنا قلقلة صغرى كو كبرى صغرى saura ce mai dalilinka a tsaki kalma ne zaɓɓo in ka faɗa ya ka tsaya ai ba tsaki kalma ba ne na'am kubra ce za ka iya ce ka tsaya wurin ko so kubra ce ai ba sai da shadda ba ko zuk innaka antal azizul karim Allah zai ce da shi zuk ka ɗanɗana ai kai ne manya kai ne babbayan labai ana masa izgilanci to izgilanci na duniya fi komai muni ai yanzu kamar ɗalibi ne ya yi jarabawa duk ya samu tayar mota ya faɗi flat 000 ka ce ah yin labai ana ji duka ka samu excellent ai da zafi ko? kun yi gasan neman aure da wance ka samu sai ka ci hamijin amarya ya zai ji ta masa izgilanci to a nan ranar lahira za a ce da shi zuk innaka antal azizul karim ɗanɗano na azaban ɗanɗani abincin zakum sha ruwan mai zafi a a duniya ku ne manya ko manya kai ne al'aziz mabuwayi al-karim honorable shi ne karim ɗanɗana to karka ɗauki da an ce kai babba a duniya laifin a'a ya samu girman ne ma Allah girman kai shi sa muna jan hankalin waɗanda sai ka iske mutum lokacin da yake neman mulki gafata malam a taimake mu da addu'a mu samu mulkin nan da Allah ya bamu da zaran ya samu in ba a yi sa'a ba shi zai fara yi ma Allah ta waye ba zai zo jam'i ba sai samu dan cubicle a office ɗinsa nan zai dinga sallah din saboda ai babba ne ai ka sani babba ne ya fito cikin jama'a ordinary la la la la to baka jin tsoro Allah ce da kai zuƙi na ka an talal karim ɗan ɗana ai ku ne manya al'aziz mabuwai karim babba Allah ka tsare mu aya ta gaba إن هذا ما كنتم به تمترون إن هذا كاغا wannan abincin زقوم da wannan ruwa tafasashe da azabar lahiran nan shine abin da ma kuntum bihi tamtaruna kuke jayayya lahira a duniya kuka ce waje gani eh, ya waje gani afasirun haza am antum Allah ce tansiri ne kuma ko bu gani ba bane inna hadha ma kuntum bihi tamtaru na'am inna muttaqina fi الله أكبر يلبسون من سندس وإستبرق متوابل تو هاقا نبي القرآني كينا إن يسأورة تر سيكون يجيفا مكواتو رحمة الترغيب والترهيب إنه أرهب الآن رغب da ya magana kai wata sai ka ji ka tsorata subhanallah ka ce Allah ka kasa nan kasance cikin su to nan kuma sai kwantar da hankalinka Waɗancan yan wuta ne nan kuma aljanna ne sai kai aiki sai ce innal muttaqina fi maqamin amin lalle masu jin tsoron Allah Allah ka sanya mu cikin suna cikin wani makami amintacce abu biyu fi maqamin amin ya sifata da mukamin cewa amin ne ka iya samun mukami a duniya amma baka da tabbas zai dore za a iya koranka abin naka na dan karamin lokaci ne na wucin gadi ne kenan baka da tabbas to amma lahira innal innal muttaqina fi maqamin namin suna cikin wuri wanda yake amintacce ya yake wurin fi jannatin wa uyun a cikin gidajen aljanna da mare-mari uyun mare-mari menene mare-mari jam'in marmaro spring inda ruwa ke ɓuɓɓugowa shine mare-mari gidajen aljanna na ni'ima a aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba ɗarsuwa a zuci ba kalli dai zuciya da irin kame-kamenta baka taba zuwa kaduna ba sai ka ɗauka ga yadda kaduna take haka zuciya take baka taba zuwa lagos suka ai ga lagos take zuciya kenan me kame kame to duk ka zuciya bai taba ɗarsuwa a cikin kololuwa kokuwar zuciya ga yadda aljanna take ba ana gaya maka ne akwai abinci kaza kaza ko zai kai zuwa ga mental approach ɗinka ka ɗan gane amma fiha ma ainun ra'at wala uzun sami'at wala khatara ala qalbi bashar abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba ɗarsuwa daidai da ƙwayar gadagi ko ƙwayar komayya ba a cikin gidan aljanna wanda ya samu aljanna ya more Allah ka samu dace yalbasuna min sundusin wa istabarakin mutakabilin suna sanya tufafi ba sunduse an gane ko tufafi ba sunduse haka ne ko wa istabar da kuma ainihin istabarat malamai suka ce barage ne iri biyu tufafi irin na barage ɗaya sundusi wanda yake ainihin wato shi yana da raushi sosai shi kuma istabar barage ne amma mai walƙiya yana kuma da kauri a takaice dai kayan ado ne yanzu bawan Allah a ce ka tafi manyan shaguna na duniya irin su Harrods a London ko wani babban kanti a Kaduna ka ɗibi abin da kake so masu aure sai a ce an je Dubai an je shopping masha Allah masha Allah masha Allah a ɗibi abin da ake so duniya fa kenan wasu daga cikin matanmu idan suka ga shagunan gwalagwalai a madina ko maka sai ga mace ta bude wakitan eh, kamar ta kwashe sai da kuɗi sai da kuɗi cash an kare ne to wai a duniya kenan kayan kyalkyalkyal na zabarin kwakwalwarka to Allah shi ke da kayan ado yau dan adam zai zo technology ya kai wai akwai famfon da zaka je ka dan mika hannu kawai sai ruwa ko babu ne baka bukatar sai ka bude kawai mika kawai da ka zo kofa sai ta dare aljanna wannan kauyanci ne kauyanci irin na ƙayau ci baya irin na abin da kake tsammani wani ɗalibi ne suka tafi makka sai kasan makka masha Allah fitila ga tanan masha Allah sai cikin abokanansa ke cakka yanzu sahabbai inda za su zo su ga makka ya za su ganta sai dai ci za su ganta kawai su ce kasan ni'imar da suke ciki a cikin aljanna ya sala ka ji istinbati mai karfin gaske kai na kake gina ainihin gida skyscraper garin kallo sai hula ta faɗi gini zan kwalele aljanna masha Allah اللهم أدخلنا الجنة برحمتك وكرمك وفضلك وإحسان يا رب العالمين aina saboda ka innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin mutaqabilin hadha halun me yasa bai ce mutaqabiluna ba sai ka ce mutaqabil mansubun alal hal an gane mansubun alal hal an masa nasaba ina alama nasaba subutul ya jam zakar salim yurfa bilwa ويجر وينصب bilya, حالا أي حال كونهم suna fuskantar juna ana ta jin daɗi ana kishin gide Allahu akbar sai Allah ta'ala ce mai kazalika wa zawajnahum bi hurin in hurin in kazalika tankar haka kuma mun aura musu 'yan mata da ake kira hurun in wato hurun in idanunsu hur shi wannan bakin baki ne suɗi farin kuma fari ne ta tas ba irin matan duniya mai jinin haila mai tamoji mai kauɗi da barankaɗa ma da bulkara da kauɗi ba misali ta tashi ke aikin kirki a baka hurun il babu tsufa ga ni'ima kai ma ba tsufan shi yasa mai ke cewa wailul musharrif lil khasis mujillihi wa mudhill dhi karamin asil al aqadi yace kai cewa mutumin da zai kimanta abu wanda yake ba mai daraja ba kamanta da wata mace tana yawo ta sa ainihin ta bayyana jikinta a fili ta kwalliya don ta ja hankali ta zama fitina komai nata a fili ƙazanta ce mai amfanin karuwanci misali ai karo kwatami ce datti ce kowa ya je gare ta babu disensi wata ma ta tsufa saboda fitina ta dinga shafe-shafe an riga an mokaɗe su kaguwa an tafi jirkice amma duk da haka dai ana so ana cewa ba tsoho ba kuma mu bi Allah Allah ya ce za mu aura musu wato ainihin mataye masu suna hurun ayin kyan ya kai kwalliyar ido din da direwar da ƙuruciyan urban ataraba budurwai kuma tsararrakin juna Allah ka samu dace aya ta gaba Allah ce ne yad'una fiha bikulli fakihatin aminin yad'una fiha bikulli fakihatin Allah ta'ala ya ce sukan yi kira da a kawo musu kowane irin ɗan ice a aljanna kaji fa bikulli fakihatin aminin kuma amintattu cikin nutsuwa Ta tayo kana bukatar wani dan ice a duniya ka rasa shi kana son ka ci ayaba a kara ɗi kaduna ka rasa ko kana neman apple ka rasa kana neman fasa dabur ka rasa kana neman mangoro ka rasa kana neman ɗinya ka rasa kana neman tsada samari cikin kuwa san tsada ya ɗaga hannu a karku barazana tsada tsada yawanci samari ba kusan tsada ba ka san tsada ya ɗanɗanon ta yake tana tsami gaskiya ne shikin akwai mai zaki kuma to wai san addu'a ha addu'a tana da kaya iccin ne ke da kaya ba ita to ya ɗanɗanon ta yake to madalla to ku gaya min kurna mene dan uwan kurna magariya masha Allah karim masha Allah masha Allah hausa ku tana na ashe waɗannan abubuwa ne fa misalai na ‘yan ice da kasansu kawai a aljanna fa ya du'una fiha bi kulli fakihatin amini kowane irin ɗan ice fruit za a kawo musu kuma cikin natsuwa amma a duniya ina natsuwa a ƙasarmu mai albarka a najeriya ina natsuwa yau an ce duk gwamnati in bata samar da abu biyar ba gwamnati ba ce tsaro kiwon lafiya nagartaccen ilimi aikin yi abinci duk ba mu da su ko to allah ya ba mu su da yardan allah sabon shugaban ƙasa muhammadu bukhari da yardan allah addu'in da bayan allah suka yi mun yi imani ya kuma karɓa ya cire wa musulmi kaya daga cikin tsoka zai ba shi sabon shugaban ƙasan da yardan allah taufiƙi awa su tabbata amma kuwa sai gyara halinsa kuma ko kuwa allah ka samu dace لا يموتن فيها الموت إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم لا إله إلا الله آمي لما همسن الشدة الله يتي باسا لنا متوى سوى يوضنا أنا الجنة لا يذوقون فيها فيها ها دنا ميكنا جميل ها ضمير يعود الجنة باسا لنا متوى me yasa aka ce da mutuwa ɗanɗano ne ya ce kullu nafsin za'iq wato kai ka ce mutuwa furut ce suka ce domin mutum kan ɗanɗani zafin mutuwa la ilaha illallah Allah ka sauƙi mana fitar ya rabbal alamin Allahu akbar to sai Allah ya kore musu mutuwa yanzu duk daɗin duniya na in ka tana zaka mutu sai ka ji komai malam sai ka ji kamar kana cikin kwalba kuma je ka an baka duk kuɗin duk komai an baka sai ka tana kuma zaka mutu wata rana ina amfaninsa to daga cikin daɗin aljanna ba mutuwa ita kanta mutuwar za ta mutu za a yanka ta la yadhuquna fiha illal mauta illa al babu wata mutuwa da za su gamu da ita face mutuwar farko wace ce ta duniya ta duniya wa waqahum azab aljahim sannan kuma Allah ya tsare su ya musu kandagarki ya kare su gabarin azabar wutar jahim Allahumma qina min azab aljahim ci gaba فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم الله يجي wannan falala ce fa daga ubangijinka kyauta ce Allah ya ba su wato a nuna maka kaga ba wani aiki da za ka yi wai ka ce ka cancanci Allah ba ka neman nan falala ce kawai shi sa Allah ce was'alullah min fadlihi kullum ku roki Allah daga falalarsa Allahumma a'tina min fadlikal amin araftum Allah ta'ala ci na'am فرتقب إنهم مرتقبون بارك الله فيك فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون الله تعالى يتي yau ai mun sauwaƙe maka ƙur'ani ne akan harshenka ma'ana ƙur'ani nan ya rasulallah mun mai da shi mai sauƙi gare ka a harshe ka iya karanta shi walaƙad yassar alƙawar zikir fa hal min muddakir mu mai da kur'ani abu ne mai sauki ga harshenka da fata ko su za su astu fartaqib ka tsaya kai jinkiri kawai ƙyale su ka ci gaba da waitin ka jira su innahum murtaqibun su ma suna ka mana kai ka jira abin da zai faru da su in ba su yi imani ba su ma suna jiran wai shirri ya faɗa maka kuma me zai faru da kai kana cikin kare ubangiji wannan shi ne karsatu dukhan Allah ce fartaqib innahum murtaqibun ɗan uwa musulmi masu girma wannan shi ne karshen suratu ad-dukhan ne kuma khitamuhu miskun dangane tafsirin mu na wannan shekara to da farko dai tukun muna godiya ga Allah azza wa jal wanda ya yi mu musulmi ya ba mu rai ya ba mu lafiya ya azurta mu da abin da ya bamu da shi na ilimi gargadon hali da kuma fahimtar addini yanda yake tun daga zamanin manzon Allah Allah ka yarda da mu akan haka ya Allah sannan har muka ga wannan shekara muka ga wannan wata mai albarka to muna godiya ga Allah azza wa akan haka na biyu a tsokaci kun sani bana ne dai aka yi zaben shugaban kasa ranar 28 ga watan maris a wannan shekara ta 2015 har wato shugaban ya riga an ratsa da shi ya riga kama aiki to akwai abubuwa kamar guda goma abu na farko samun nasara daban kiwon nasara daban nasarar da Allah ta'ala ya bamu wannan bawan Allah ya samu mulki to samun nasarar daban to kuma dole sai an yi kiwonta ana kiwon nasara ta hanyar godewa Allah ne shi yasa abinda wasu suka yi a baya lokacin da aka ce jinar buhari ya dare akan gadon ya samu mulki wasu suka dinga wasa da babura har da mace-mace ma haka ake gode ma Allah kan ni'ima ba garin murna ka je kai hasarrai ka salatar da rayuwarka ɗai na biyu dole ne mu gode ma Allah kan wannan ni'ima din na uku mu yi taima ainihi sabon shugaban kasa addu'a wajen samun abokanan aiki na gari saboda hannu ɗaya baya ɗaukan jinka na hudu ko na biyar kowa gyara halinsa domin shi wargi wuri yake an gane ko wargi wuri yake yi ko ka ce ainihin wargi mai wuri yake samu ko ka ce wuri yake duk ɗaya ne amma wuri yake samu shine mafi shaharar magana haka ne kuma hausawa kan ce ai ba gagararre sai bararre an barka ne ka gagara tun da Allah cikin ikonsa bisa kyakkyawan zato an sami waɗanda za su cije wajen kamanta gaskiya to wajibi ne kowanne cikinmu ya raka su da addu'a sannan muna kira da duk waɗanda za a jibinta musu shugabanci ko aka ba su daga ministoci da sanatoci da sauransu su tsoraci Allah shekara a shigo da misali yaudara ko zagon ƙasa sannan kuma al'umma mu fahimci cewa abinda aka yi shekaru aru-aru watakil gyara lokaci guda zai wahala ko sai a hankali a hankali allah ya taimake mu akan haka sannan kowane ma'aikaci ya je aiki akan lokaci kowa ya tsara abinda aka ba shi na amana don za a iya tambayi ka gaban Allah akan amana da aka baka sannan abu na gaba dole ne a kiyaye dokoki waɗanda ba su ci da dokokin Allah azza wa jalla ba sannan kuma a kiyayi zuwa gun waɗanda ainihin aka jibinta musu mulkin nan da kwaɗayi an je da bukata ka iske mutum kafin ya je ya gaya waɗanda Allah ba su mulki bukatun unguwarsa ko yankinsa sai ya je da bukatun kansa tukun yana fara tallatawa amin haihuwa zan yi aure ne gini na ya rushe ko kaza kaza misali sai zamanto an shagaltar da su waɗanda ainihin aka ba su mulkin gabarin aikin da ya kamata su kuma wanda suke da mulkin ku tsoraci Allah duk wanda ya ɗauka samun dama ta mulki lasisin ya samu kuɗi ne ta wani wawa ne bai ma san abin da yake yi ba kuma sannan muna kira a sake nazarin albashi da ake ba 'yan majalisa wanda in yawansa ya kai akwai ƙwara ciki akwai damar da aka samu aka murda komai to a nazarin wannan abun a janye shi don kudaden a baza shi a yada shi cikin al'umma don arziki ya yadu kare zamanto dulatin bainal agniya iminku sannan kuma abu na gaba rike amana waɗannan suna abin da ke sun ja hankalinmu a gurguje bayan wannan nasara da Allah tabaraka wa ta'ala isa aka samu kuma abin da zai ƙara baka mamaki shine ana cewa an yi zaben nan Bukhari ya hau sai aka ce har naira ta fara samun ta fara murmurewa dala kuma ce kasa sai ka yi mamaki ya kai haka abubuwa suka fara daukan ainihin yanayi da sauransu suka kama hanyar gyaruwa ashe kenan gyaran dama zai yiwu wato kawai kin kin yi aka yi ba a ga dama ba ne to allah sarkin baiwa mai rahama mai jin kai yadda ka kama na wannan canji Allah ka ɗora da alkhairinka kuma ba mu iko mu canza halayenmu daga rashin kirki zuwa kirki daga rashin da'a zuwa da'a daga bid'a zuwa ainihin sunna daga banna zuwa yin abin da yake daidai ba wannan gaba ne bayan godiya ga Allah da salati ga shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muke godewa yan uwa da muka saba masu ɗaukar nauyin wannan tafsiri wanda ke kaiwa lungu-lungu da kwana-kwana da loko-loko na wannan kasa mai fadi fiye da shekaru bakwai kenan ake wannan abun Allah ya saka musu alkhairi wanda ba sai mun ambaci sunansu ba don ba su bukatar haka to Allah da ya sa kuke yi ya sani Allah ya ba kula da sannan kuma ainihin ita kungiyar da ke takanas ta Kano suka same ni a Kano suka kira na zo Kaduna ake wannan tafsiri a yana da na turanci ƙungiyar maika movement of islamic culture and awareness na fata wannan ƙungiyar allah ƙara mata tsawon rai da ƙarfin zuciya da jagoranci mai kyau da kuma wadata wajen ci gaba da yada aiki na allah tun daga kan shugabanninta har zuwa limamin su dan uwa malam anas khalifa sannan kuma dan uwa muhammad sani katu barista wanda tuntuni shike kokarin ƙoƙarin nauyin bakuncin malamin da ke wannan tafsiri da 'yan rikiyarsa wannan aiki na allah allah ya biya shi ya saka mai da alkhairi ya lauta mana irinsu a bayan ƙasa da kuma tsarkake dukiya radio nigeria kaduna kun cancanci yabo tun ina yaro kamar da muke tattaunawa da su jami'ai ɗazin nan nake cewa ni gidan rediyo nan zan yi aiki wata ran a ciki tun muna yara muke jin tafsirin ubanmu malaminmu murabbi ɗinmu a shek awaka mahmud gumi allah ji malam da rahama da shi da shek lalawa bakar allah ji kansu da alarma ibrahim arab tun muna yan kuci-kuci za ka ji tafsirin nan har kusan sha bin dare wannan gida na tun a tun yana rtk radio television kaduna ga sunan nan kuwa darau a rubuce ba su goge shi ba an yi iya abin da za a yi a kasar gidan radio an yi makirce-makirce da muna fata wannan gidan allah kara musu tsawon rai shugabannin ya kara musu basira a ci gaba da aikin da ya kamata alaramman mu bana wanda ya ja mana karatu shine gashi na alhafizu aran masalis abdullahi unguwar kanawa a sha abin kano dai ashe abin dai daga kano ne kaduna dai ashe yaro aka bata da ashe to allah ya saka mai da alkhairi bana dan uwanmu malam zakariya bala musa yana fafutukar rubuta jarrabawa a jami'ar musulunci da ke katsina ku ta su addu'a Allah ya sa su yi nasara za ka bana bai samu zuwa ba sannan 'yan agajinmu duka muna godiya gare su 'yan hisba da 'yan agajinmu na wannan kungiya ta mai albarka da matsalar na waika mata sunna a sunan kullun wajen kai kawo Allah ya kara muku lafiya ya kara muku albarka ya tsarkake aikinku ya haɓaka wannan kungiya mu wajen ci gaba da iya da saƙon sunna a kowane irin lungu na wannan ƙasa da ma wajen ƙasa yan uwa da ke saurare wata mata ta taba cewa malam ka kara addu'a mu mata baka ce komai game da mu ba to yan uwa da ke saurare da ke mana fatan alkhairi mutum ya haɗu da kai ce malam ai tafsirin nan naka da kake yi ai kafin a fara sahur ina gindin rediyo na to yan uwa kuma da mu da ku Allah ta ramu akan ladan inda aka ji kuskure ko bukatar tsokaci a muke mu karba dan uwanmu ahmad dan kurmi daga farsin kaduna wanda shi ke hada-hadan daukan wannan karatu madadin dan uwa alawar algarba wanda shi sun tura shi birnin kebbi yadda samu labari daga shugabannin ɗazin da na je farsin kaduna da kuma na saka tuntuni kuma allah saka muku da alkhairi so dan uwa malam ya haya kwanta masu hada dauka Allah ya saka muku alkhairi da duk waɗanda suke rikodin ɗin wannan karatun haka misali 'yan gidajen rediyo da gidajen talabijin ɗinmu da ke sa karatun nan Allah ya saka ma kowa da ɗimbin alkhairi ba zan mance ba har abada ɗan uwa marigayi malam muhammad bil adamawi wanda ko bara muna wannan wuri mai albarka na tafsiri in muku manta har aka sami matsala ta tsaro kamar tafsirin ba za mu je kadfoli mu je mu rufe shi ba Allah cikin ikonsa ya rufe na shi wannan bawan Allah in zan je umra shi na kan roƙe shi ya zo ya rike tafsirin to ga shi bana ba da shi ake ba inna lillahi wa inna ilaihi haka rayuwar take Allah ji kanmu gaba daya kasancewa ta mutum mai kasawa la'alla wasu da ya kamata in kira su sun bace ni ba zan iya tunawa ba amma ba za mu mance da hukumar makarantar katfoli ba musamman rakta da shugabannin makarantar da suke ɗaukan ɗawainiya na wannan tafsirin da kuma ainihin masallacin da muke da su musamman sabon masallacin da aka bude unguwar unguwar rimi masallacin naita wanda shi ma yana ɗaukan nauyin karatun tafsiri da aka yi kuma ana karatuttuka Allah ya saka ma yan uwa da Allah suka gina wannan wuri ya ba da lada dan uwanmu da ya karanto tambaya Usman Akilbawi da yan agajin mu irin su Abubakar Abu Bilal wanda yaro ne ya kokari ya je gidajen marayu a nan gashi nan zaune ya adoptin din yaro sunansa Bilal ba san iyayen yaron ba amma masha Allah ya dauko shi yana gidan shi yana kuma kulawa da shi wanda mun sha faɗa dole ne mu dinga irin wannan mu je gidajen marayu muna ɗaukan yara in ba ka ba muka kyale su yan mishan suna zuwa suna kwasan 'ya'yan musulmi suna kai su addinin da yake ba na Allah ba ya kamata mu san da wannan duk muna don alkhairi gare mu gaba daya ya saka ma kowa da alkhairi kasancewa ta mutun a lokacin ziri kila na ya kuskure ko ne abin da yake ba daidai ba tun na fata amin afuwa a gafarta min kurakurai na ana basharun ba ne wanda ya wani laifi mun haɗu ne akan aikin alkhairi kawai inda muka yi daidai daga Allah ne kuskure kuma daga kanmu ne Allah karɓi aikinmu ya yarda da mu ya samu ga lokaci na gaba haka ya ba mu ikon yin daidai da aikata daidai ya hana mana aikata saɓo in mun fada ciki ya rufe asirinmu ya sa mu dace muna ma ɗan uwa ainihin wato shi limamin masallacin naita a alarama muhammadu thani wanda ya riga ya yi aure an riga an ɗaura auren tun a baya to allah ba su zama lafiya da kwanciyar hankali kuma na so in tunatar da mu larabawa a zamanin jahiliya idan mutum ya yi aure sukan yi masa wata addu'a wadda ba ta da kyau sukan ce bin rafa'i wal bani bin rafa'i walbanin wai muna maka fatan rafa'i wato haduwa tsakaninka da matarka ko kuma rafahi wadata ko dai alhamza ko hakuri sai walbanin da kuma yaya maza saboda tsabar kyamar da suke mai yaya mata sai shari'ar musulunci canza wannan da ringa cewa mai barakallahu laka wa baraka alaika wajen ma na kuma fi khair to haka muke mashi wannan ango addu'a da sauran angwaye ɗan wa musulmi Allah ya raya mu mu ga Ramadan na gaba haka ya ba kasan mu zama lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki da tsaro da ni'imtuwa duk inda arziki yake Allah ka kai hannun musulmi Allah ka raba mu da talauci Allah ka ba Najeriya zama lafiya da kwanciyar hankali muna ƙara jaddada addu'a wannan sabon zubi da sabon shugabanci da Allah ya danka hannun wannan bawan Allah Bukhari to Allah tabaraka wa ta'ala ka bashi iko wajen yin daidai da kamanta adalci ga kowa da kowa saboda adalci shi ke sa a samu kwanciyar hankali wannan ke sa ka gane bambanci tsakanin musulmi in ya samu mulki da wanda suke ba so ba wanda suke ba so din ma ba mutanen kirki ba sa yin abin da aka yi na rashin mutunci da cin amanar ƙasa Allah ka kare mu da maciya amanar ƙasa masu ɗiban dukiyar al'umma masu da jinin mutane ba kunya ba tsoron Allah yan wa musulmi a nan tafsirinmu na bana ya tsaya Allah ka haɗa mu gidan aljanna kai mana muwafaƙa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu